Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da haka kuma mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na kuma har yanzu muna nan a cikin littafin nan mai suna bakar saƙa wanda Fatima Usaini yan ladan ta wallafa sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. A jiya mun tsaya ne a inda muka ji Salma ta bar gidan iyayenta saboda sharin da aka ce sun aikata ita da Suleiman. Inda muka ji ta je gidan su Suleiman ɗin tatar ya bar gidan inda innabinta ta ce ita ta ƙori ɗan nata da kanta. Nan fa Salma ta fito daga gidan inda ta rasa ma inda ta nufa. Ƙafa take sawa a duk inda zuciyarta ta raya mata don bata san ma inda za ta dusa ba. Nan ne muka tsaya? yanzu kuma za mu ɗora aka har ta iso babban titin unguwar inda ta ja ta tsaya tare da tsaida mai a ta sahu yana tsayawa ta shiga tare da faɗar kst za ka kai ni mai a ta sahun ya amsa da to sannan ya ja suka tafi suna tafi salma na kallon titin garin tamkar wata sabuwar ba ƙauya a lokacin sharɓar hawaye take inda ɓangarorin zuciyar ke raya mata daga yau daga wannan lokacin ta bar garin maiduguri bari na har abada wataƙila ma sai dai a kawo gawarta idan har da rabu idan kuma babu shi kenan gawar ta tafi za ta sake zuwa garin ba wataƙila ma ajali ne ke kiranta in ji wani sashi na zuciyarta hajiya an kawo muryar mai adaidaita ɗin ya katse mata dogon tunanin da ta lula inda ta yi saurin sanya bayan hijabinta ta share hawayen da suke faman biyo kumatinta sannan ta fito daga adaidaita sahun tare da tambayar nawa ne kuɗin naka? ɗari biyu da hamsin ya ba ta amsa ba ta sake magana ba ta buɗe jakar da ke rataye a kafaɗarta ta ciro masa gudan naira ɗari biyar ya ba ta canji sannan ta wuce ta nufi tashar motar ba tare da ta gama yanki hukuncin inda za ta dusa ba don kuwa ba ta bukatar ta je duk inda ta san an santa domin zuwa wurin dangin mahaifinta tamkar yana nuni nema da su lallashe ta su dawo da ita wurin mahaifinta a aura mata wanda a duniyan nan take matsanancin rashin sansa to in ba ta je inda aka santa ba ma kuma ina za ta je in ta je ina za ta dosa wani hali za ta riska a garin da bata san kowa ba kuma menene makoman rayuwarta waɗannan su ne tambayoyin da zuciyarta ta halarto mata amsa guda a kansu wato ta je ma ko ina ne ubangiji Allah na tare da ita nasihar Suleiman kenan wanda kullum yake maimaita mata Salma ki haƙuri ki ci gaba da addu'a ubangiji Allah yana tare da ki kuma shi ne zai miki maganin duk abin da ya dame ki haƙiƙa dukkanin tsanani yana tare da sauƙi wannan nasihar tasa ita ce ta ƙara mata ƙarfin gwiwa inda lokaci ɗaya ta ji wasu 'yan kamasho guda biyu na faɗar kano katsina kaduna a take salma ta fara rarraba ƙwaƙwalwar ta wurin tunanin ina ya kamata ta dusa lokaci ɗaya kuma zuciyarta ta tsaya wuri guda sakamakon ɗan kamashin da ke faman maimaita wurin. Katsina saura mutum ɗaya ciko, hajiya katsina ne? Eh, ta samu kanta da ba shi amsa, don haka cikin rawar jiki ɗan kamashin ya ce da ita. Yawwa, to nan, to nan ki je ki zauna, mota ta cika, ina direban yake? Gaban Salma ya ci gaba da faɗuwa. fiye da lokacin da ta shigo tashar motar da ɗan kamashin ya nuna mata ita ta dosa shi da kanshi ya nuna mata wuri a kujerar baya inda 'yan uwanta mata su uku suke zaune wanda ita ce cikon na hudu lokacin da salma ta zauna a kujerar motar wani daga cikin ma'aikatan KSCA ɗin ya miƙo mata littafi ta rubuta sunanta. Salma ta karɓa ta rubuta tare lambar wayar Yaya Suleiman, kamar yadda suka bukata ta rubuta lambar wani na gida. Daga nan ta ci gaba da ambatan sunan Allah a zuciyarta, akan ya shige mata gaba ya tsaya mata, ya mata maganin abin da ba za ta taɓa iyawa ba. hajiya na baya ku haraɗo kuɗaɗenku in ji ɗan kamashan ɗazu mai ɗan banzan surutu salma ta buɗe jakarta ta ciro kuɗin motar kamar yadda ta ji ya ambata ta miƙa wa ta kusa da ita suka haɗa suka bashi daga nan salma ta mai da kanta a jikin ƙofar tagar motar ta kwanta ta ci gaba da saƙe-saƙen zuci har direban ya shiga yi wa motar ki suka ɗauki hanya inda salma ta shiga da yi wa garin kallon ƙarshe tafiya suke a saman titi ba ta wasa ba kasancewa direban ya san hannun shi tun salma na sake-sake a zuciyarta har wani bacci mai nauyi awon gaba da ita ta yi bacci ta farka aka har allah iso da su garin katsina da misalin karfe bakwai saura 'yan mintuna kalilan haka suka fito daga motar ana ta kiraye-kirayen sallan magriba kowa ya kama tsagen shi hatta salma wacce ba ta san inda ma ta dosa ba ga gajiyar mota ga yunwa da kuma uwa uba tashin hankalin rashin sanin inda za ta dosa a garin da bata san kowa ba sai Allah sai kuma zuciyarta da ke faman zuga ta tare da ingiza ta kan ta nausa koma ina ne ko ta mutu ba ta da mai asararta sai kuma dai yunwa da ke nukurkusar cikinta inda ta tabbatar mata da ba za ta iya yin wata doguwar tafiya ba ba tare ta aika wa zuciyarta wani abinci ba don haka ta ja ta tsaya a gefen titi inda idanuwanta suka hango mata mai tallan buredi da yagot. Ba ta da zaɓi, don kuwa yunwa gab take da ta galabaitar da ita, don haka ta yanke hukunci ta tsallaka titi ba tare da wata shawara ba. Me zai faru? A guje su haima ta ratso ta saman titi, a cikin wata sabuwar motar ta red color mai baƙin gilashi. don kuwa gudunta take na fitar hankali yasa har bata ankara da salma ba wacce take ƙoƙarin ƙetare titin har sai da ta ƙure mata sannan ta ja wani mahaukacin burki wanda bai hana ta ɗauke salma da hancin motar tata ba wanda har sai da salma ta yi sama kafin ta dawo ƙasawar was cak Saima ta ja ta tsaya da motar, ta da dafe kai tana faɗar, Oh my God, how dare you, stupid girl! A take kuma ta soma tunanin ta taka motar ta ta ta gudu ne ko kuma ta tsaya. Sai dai kafin ta ba kanta amsa har jama'a sun yi tsinke saman titin suna ihu, wasu kuma suna salallami. kafin kuma ta yi tunanin abin yi har wani mara haƙuri ya yi kan motar tata da duka yana an taya mata a shariya sa haimaye wata masifar ɓaci don haka cikin sauri ta ɓalle murfin motar tata ta fito a zafafa tana faɗar kai sakarai mahaukacin ina ne kai kake abu sai ka ce dabba waye kai saurayin ya bi ta da wani irin wulaƙantaccen kallo kafin shi ma ya ci da ita. Ke hajiya, akwai wata mahaukaciya ce dabba da ta fiki? Kika wani kwaso mota sai ka ce mahaukaciya kika bige yarinyar nan? Sha sha sha kawai sai ka ce kin bige dabba? Gashi kuma kin yi wani zaman ki a mota ke wallahi ke wallahi ki bi ba a hankali sai mu ke. Suhaima ta ja tsaki inda ta so mu kallon shi da birkitattun idanuwanta kafin ta ce mishi to me babba ce da dabba ko baka ga inda ta faɗo saman titi ba sai ka ce wata tinkiya kai kuma da ka fita dabbanci har za ka haye o kaina kana wani haushi sai ka ce kare ke malama ke an karfa ki an kar wallahi ya furta cikin tsawa yana ƙoƙarin ɗauke ta da mari ya ji an riƙe hannun shi ta baya da sauri ya wai ga ganin wanda ya rike masa hannun ɗaya daga cikin abokansa ne da suke zaman majalisa tare kafin yi magana abokin nashi ya riga shi ta hanyar faɗar kai baba kakkai fa kai gin ta kai ka san yar wace ce yar gidan alhaji bashir babban ɗan kwangila ce fa baka ga lambar motar ta ba ne eh haba baba suhaima ta ja tsaki tare da faɗar ai da ka bar shi ka bar shi ya jawo iyayensa bala'i wallahi da ka bar sa idan har shi mahaukashin kare ne sai na nuna mishi bakin rijiya ba wurin wasan yaro ba ne ba ko makahu sakarai kawai dan na kaɗa wacce tinkiyar za ka mini wani ihu a kai ta ja tsaki sanin ta mai da bakin gilashin Dake hannunta ta nufi wurin ɗauke salma daga saman titi wacce take kwance ba tare ta san inda kanta yake ba suhaima ta bar saurayin da ke faman fiske-fiske inda abokin shi ke janye sa don kar ya zo in make ta da ƙyar abokin ya ja shi suka bar wurin inda ita kuma suhaima ta ƙara sa wurin tana amsa waya kamar haka hello yaya Mahmud wallahi an samu matsala ina kan hanya ta ta dawowa daga wasan ball na kaɗe wata yarinya ina sauri please yaya ka zo da sauri eh ina kan titin KSCA ne to don Allah kai sauri na gode sai ka zo sai da wayar tare da kashewa a daidai lokacin da ta ji ana faɗar kai wai wata 'yar banzan yarinya ce ta haka kai ina kai wai wace ta haka kai Wayar! wai wa ina take ne kai kai suhaima ta rika jin mutane suna an tayo mata a shari'a kafin da yawan su siyo kanta da ihu da maganganu marasa daɗi da shari'a zamkarwa ya ci ta ta yi tana kallon sa ɗaya bayan ɗaya ta cikin baƙin gilashin da ke fuskarta ganin ta ɗauke su mahaukata tamkar ma bata gane da yaren da suke magana ba yasa waɗansu da suka nufe ta za su rufe ta da duka amma masu hankali daga cikinsu suka hana amma duk da haka bai hana mai siyar da fetur a bakin hanya ya ɗauki galan ɗin fetur ya tuttula a saman motar zai ƙyasta a shana aka rirriƙe shi nan hayaniya ta tashi aka haddasa uban gosulo cunkoso a saman titi ga salma baiwar allah an bar ta gefen titi ana ta faman hayaniya wannan dalilin ya sa sahaima ta ƙarasa waya ta kira yayanta ta da shaida mashi duk irin abin da ke faruwa ko minti goma ba a share ba da yin wayar jiniyar motocin 'yan sanda ta karaɗe titin daɗi ne ya kama jama'ar wurin don suna ganin ga masu sasanci sun zo inda wasunsu kuma suka tsere don sun tabbata walaci za ta riske su aiko hakan ce ta kasance don daga zuwan 'yan sandan babu neman ba'asi suka hau dukan jama'a suna tura su cikin motocinsu aka Dr. mahmud ya ƙara so cikin wata farar mota sabuwa a guje fito daga cikin motar ko inda suhaima take bai kalla ba ya nufi wurin da salma take jikinsa na kirma ya ƙanƙame ta ya nufi motar ya saka ta a cikin sannan ya dubi Haima wacce ke tsaye ta haɗe hannayenta bisa ƙirjinta. mamud kira yake. Ta mana mu tafi Sahaima, yarinyar da tana cikin wani hali. Sahaima ta watsa mishi wani banzan kallo kafin ta ce mishi. Wa, ba dai Sahaima ba, ai da na shiga motar da aka saka wannan abin. Gara na haura a ƙafa. Duk ta ya daka mata tsawa yana faɗar amma dai kin san rayuwarta tana cikin hatsari ko? Taɓa baki ta yi tana faɗar kamar da shiga motar da gawa ya fi haɗari ba? Don me za ka shiga da ita motar ka? Ka bari 'yan sanda su ɗauke su su kai ta can wani asibiti daban. Mahmud ya ja tsaki yana faɗar. Aiko sai dai ki ta tsayuwa a nan, amma ba zan bar baiwar Allah nan cikin hali mawuyaci ba. Yana gama maganar ya faɗa motar shi ya yi mata ki ya nufa asibiti. tsararren asibiti ne da duk wani wanda yake jin ya isa a dama da shi ne zai iya zuwa asibitin. Mamur ya faka motar cikin rawar jiki tun kafin ya fito malaman jinya suka kewaye motar da keken tura marasa lafiya. Bai fita kansu ba ya gaba da gudu sa yana faɗar ku tura zuwa emergency room sai kuma ya nufi ofis ɗin shi ya ɗauko rigar aiki ya saka a jikin shi ya zira safar hannu sannan ya juya ya fice a gurguje nufi ɗakin da ya ba da umarnin a kai salmar yana ƙara sawa ya tarar har dr kabir ya sa an kwantar da salma a kan gadon marasa lafiya don haka da hanzarinsa ya nufi gadon da salma ke kwance ya ɗauki allurai ya ja a sirinji kusan kala uku sannan yi mata a hannu bayan haka ya sanya Dr. Kabir ya ɗauki drip ya ɗaura tare da allura, ya ja ruwan allurar ya tsira su a cikin ƙarin ruwan, ya juya ya ɗaura mata, sanan Dr. Kabir ɗin ya tashi ya kuma bincika lafiyar jikinta. Ganin babu karaya ko guda ya sa suka ci gaba da yi mata ɗinki a duk wuraren da ta ji ciwo, inda bayan sun gama yi mata duk abin da ya kamata, sannan gaba ɗaya nurses ɗin suka fice tare da Dr. Kabir inda suka bar Dr. Mahmud wanda ya samu ri ya zauna tare da zuba wa Salma idanuwa. Tabbas ko daga ina ta fito asalinsu Fulani ne duk yanayinta ya nuna tana cikin wani hali amma hakan bai hana shi ganin matukar kyan Salma ba. musamman zara zarazaran gashin idanta baƙi ƙirin da ke kwance a saman farar fuskarta. gasumar kai da ya gani duguzum saman bayanta sai ka ci gashin larabawa hatta hannayenta da ƙafafuwanta gashi ne yewa farfatar ta ƙawanya yana zaune da Takabir ya dawo da wani balarabe wanda shi ma da alama malamin asibiti ne ta da wasu nasis guda biyu waɗanda suka cire wa salma ƙara ruwan sannan suka tura gadon nata izuwa ɗakin hoto inda za a yi mata hoton kwakwalwa kunni da kuma ido saboda irin raunin da ta samu a gefen kunni wanda aka manne da plaster wanda suke tunanin ko raunin ya shafi wurare guda uku. Dr. Mahmud na zaune har aka dawo da Salma aka maida mata ƙarin ruwan sannan Dr. Kabir ya ajiye wa Mahmud wani dogon fayil suka fice gaba ɗaya. daga inda mahmud yake zaune ya ja fayil ɗin yana duddubawa tsawon lokaci kafin ya miƙe jikinsa a sanyaye ya fice ta tajajjan ƙyauren ɗakin ofis ɗin shi ya koma ya zara safar hannun shi ya jefa a wani ƙaramin abin shara sannan ya nufi toilet ya ɗauki sabulu ya wanke hannayensa a cikin ƙaramin komin da aka tanada domin yin hakan sannan ya wanke fuskar shi ya kuma ɗauro alwala ya fito ya tafi masallaci da ke cikin asibitin ya yi sallar magariba sannan ya bi jam'i aka yi sallar isha'i da shi daga nan ya dawo ofis ɗin shi ya ɗauki duk wani abubuwan da yake bukata sannan ya fice don yau shi ke da duti ɗin dare don haka ya tafi domin yin zagaye don duba marasa lafiya a ɗakin da suke zama ɗakin salma shi ne na ƙarshe wanda ya shiga misalin karfe sha biyu saura kwata ya tura kofar ya shiga da sallamar shi a zaune ya hango salma jingina da pillow wata nurse na ba ta shayi a baki mamur ya ja kujera da ke kusa da gadan ya zauna kafin ya dubi nurse ɗin ya ce ya aka yi ta farka ba a kira ni ba nurse ɗin ta rusuna kafin ta ce wallahi a lokacin baka a ofis ne shi ya saka yallaɓai sai da ta kabir na kira ya duba ta bai sake magana ba ya miƙe ya nufi wurin side drawer ya soma duwa fayil ɗin da ke sama tsawon wasu 'yan mintuna kafin ya rufe fayil ɗin lokacin da ya ji nurse ɗin na faɗar na kammala bata magungunan yallaɓai kuma na cire mata drip ɗin ruwan ba tare da ya kalle ta ba ya ce kya iya tafiya yanzu ok sa ta faɗa tare da miƙewa ta fice tana fita mahmud ya juya ya nufi kujerar da ta tashi ta zauna idansa na kan salma ita ma shi take kallo da daradaren idanuwanta waɗanda ke cike taf da ƙwalla Dr. Mahmud ya gyara zama tare da faɗin ya jikin naki da ƙyar ta iya buɗe baki cikin muryar kuka ta ce da sauƙi tsaya mata ido yayi tana faman shararar ƙwalla har na ɗan wani lokaci kafin ya ce mata ki haƙuri ki daina kuka ko akwai abin da ke damun ki yanzu kai ta girgiza mishi alamar a'a inda shi kuma Dr. Mahmud ya rausar da kai tare da faɗar. Daga ina kike har accident ya rutsa da ke, kuma ina ne unguwarku, ya sunanki, kuma ya sunan mahaifanki. ta cikin shirin harshe na inda muke karanta muku ƙayataccen littafin nan mai suna bakar saƙa wanda Fatima Usaini ‘yan ladan wallafa ga masu tambaya sharhi ko ƙarin haske sai su comment ta shafinmu na Hausa Top TV ko kuma dot com. ni Abdullahi Muhammad Salvas na shirya na gabatar nake ce muku bisalam. salam